وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب a hana waɗannan masu ƙaryatawar samun abin da suke sha'awa na jin daɗin rayuwar duniya haka ma an haramta musu tuba daga kafirci da tsira daga wuta da komawa rayuwar duniya kamar yadda aka yi da makamantansu daga cikin al'ummomin da suka karyata a gabaninsu, hakika sun kasance cikin shakka a kan abin da manzanni suka zo da shi na ta Allah da imani da tashi bayan mutuwa shakkar da ta kai su zuwa ga kafirci.